radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda abdullahi sali usman katsina ya saba a gabatar muku daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi biye da shi akwai shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sannan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai shirin na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga abdullahi salisu man kasina dauke da shirin nan na kokun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis su daga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin jihalar musulunci yake gab da kaiwa ga samun nasara marigayi imam Khomeini ya ba da umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci da yake son kafawa sannan ya umarci gwamnatin wucin gadin wadda za a kafa da ta sanya waɗannan manufofi a gaba har ila marigayi imam ya kara da cewa gwamnatin rikon kwarya ce za ta gudanar da zaɓen raba gardama domin fayyace irin tsari da zai jagoranci ƙasar sannan kuma ta gudanar da zaɓen majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aiki rubuta sabon kundin tsarin mulki a duk lokacin da marigayi imam kumina yake bada wannan umarni jami'an tsaron sarki sha suna ta ƙoƙarin ganin cewa sun kawo ƙarshen yunkuri na al'ummar ƙasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha da ƙarshe masu ware kokon san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan fabrairun shekara ta 1948 ƙasar sallanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila ƙasar sallanka dai tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin indiya tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ƙasar ta fada ƙarƙashin mamayar turawan portugal daga bisani kuma ta koma ƙarƙashin mamayar turawan mulkin mallaka na holland a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna mallakin turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka suka fara gugurmar neman inci daga mulkin mallaka na turawan ingila inda hakan ya sa latilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da kuri'ar bagardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan kasar sri lanka zalla amma duk da haka turawan ingila ne suke da magana ta karshe a kasar saboda haka mutane suka ci gaba da gwagwarmaya da makami har sai da suka tilasta wa turawan ingila suka ba su cikakken ikon su a rana irin ta yau a shekara ta 1948 kasar sri lanka dai ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon tawayan da mayakan kungiyar tamil suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi to da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ya yaba da hukuncin da kotun duniya ta fitar kan karar da iran din ta kai amurka yana mai bayyana hakan a matsayin wani abu ne ka tabbatar da karfin al'ummar iran kan babakiran amurka jami'an tsaro a najeriya sun mamaye gida da kuma masallacin sheikh abdul jabbar nasiru kabara a kano kwana guda bayan haramta masa yin wa'azi sojojin kasar siriya sun kakabo wasu makamai masu linzami da isra'ila ta harbo cikin kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana hukuncin da babban kotun duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan amurka a matsayin wata nasara ga al'ummar kasar iran yana mai bayyana hakan a matsayin alamar da ke nuni da nasara da karfin al'ummar iran din a kan amurka Shugaban ruhani ya bayyana haka ne a yau din nan alhamis kwana guda bayan da kotun ta icj ta bayyana cewa tana da hurumin sauraron karar da iran din ta shigar kan takunkumin zalunci da amurka ta sanya mata a bayan da gwamnatin donald trump ta fice daga janiyar nukiliyan da aka cimma da iran din da kuma sake kakaba mata wasu tabbin takunkumin shugaba ruhani ya bayyana wannan hukunci da kotun ta yanke a matsayin gagarumar nasara ta bangaren shari'a ga al'ummar iran a shekara ta 2018 ne dai iran ta shigar da kara kotun duniyar bayan da trump din ya sake dawo da takunkumin da amurka ta kakaba wa iran a baya warbato bayan da kuma ta dage su sakamakon cimma janiyar nukiliya da aka cimma da iran da kuma kara wasu takunkumin na na daban wanda iran ta ce yin haka din ya saba wa dokokin kasa da kasa a jiya laraba ce dai babban alkalin kotun abdulkawi yusuf ya yi watsi da kalaman amurka na cewa kotun ba ta da hukurumin sauraron wannan kara da iran ta shigar inda ya ce kotun za ta saurari karar lamarin da amurkan kuma ta bayyana a da rashin jin daɗinta kan hakan rahotanni daga birnin kano na najeriya sun bayyana cewa jami'an tsaro cikin shirin yaƙi sun mamaye gida da kuma masallacin shahararren malamin nan na jihar sheikh abdul nasiru kabara biyo bayan haramcin da gwamnatin jihar kano ta yi masa kan gudanar da karatuttukansa da kuma wa'azi rahotanni sun ce an ga jami'an tsaron waɗanda aka ce mafi yawansu daga hukumar tsaro ta dss ne dauke da makamai sun mamaye gidan shehin malamin da kuma masallacin nasa a daren jiya ne dai gwamnatin jihar kano ta bakin kwamishinan watsa labarai na jihar muhammad garba ta sanar da dakatar da shek abdul nasiru kabara din daga gabatar da duk wani nau'i na wa'azi a fadin jihar tare da umartan rufe masallacin san tana mai cewa kuma umarnin ya fara aiki ne nan take kwamishinan ya ce matakin da aka dauka kan shek abdul jabbar din ya zama dole saboda abin da ya kira kalaman tunzara jama'a da rashin kan gado da malamin ke yi yayin wa'azin nasa don haka ya ce an ba wa jami'an tsaro umarnin su dau matakan da suka dace wajen tabbatar da wannan umarni don tabbatar da zaman lafiya a jihar to sai dai kuma da dama suna ganin wannan mataki da gwamnatin jihar kano ta dauka yana da alaka ne da lamari na siyasa da kuma korafe-korafen da wasu bangare na malaman jihar musamman bangaren 'yan salafiya suke yi kan wazin da shehin malamin yake yi suna masu cewa abubuwan da yake faɗi din ya saba wa koyarwar musulunci lamarin da shehin malamin ya musanta da bayyana cewa dukkanin abubuwan da yake faɗi din suna nan cikin littattafan musuluncin a lokuta da dama dai shehin malamin ya sha buƙatar gwamnatin jihar Kano da ta shirya wani zama na musamman tsakaninsa da waɗannan malaman don a tattauna wannan lamari amma dai daga dukkan alamu gwamnatin ta ƙi yin hakan su ma dai malaman da yake kiran su ga tattaunawa din sun ki amincewa da hakan kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifukan yaƙi ICC ta samu tsohon kwamandan kungiyar nan ta lord rison army ta kasar uganda dominic ongwen da laifin tafka laifukan yaƙi da kuma take bil bil'adama kotun da ke birnin hague na kasar netherlands ta sami domin ongwen din dan shekaru 45 a duniya da laifi kan laifuffuka guda 61 da ake zarginsa da su da suka hada da kisan gilla yin fyaɗe na gama gari bautar da mata sace kananan yara azabtarwa kona gari da dai sauran laifukan da ake zargin ya aikata alkalan kotun dai sun ce mr unguwa din ya aikata waɗannan ayyuka ne a tsakanin shekaru ta 2002 da kuma 2005 bisa raɗin kansa ba tare da an tilasta masa ba don haka an tabbatar da laifinsa ba tare da wani tantama ba in je babban alkali mai shari'a na kotun yayin da yake karanta hukuncin duk da cewa da alkalin dai ba su faɗi hukuncin da zaka aka yanke masa ba amma dai ana ganin za a iya yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsa saboda girman laifukan da ya aikata. ƙungiyar da ta LRA da ta shafe shi kusan shekaru 20 tana gudanar da ayyukan ta arewacin kasar ta Uganda a baya dai ƙungiyar ta yi kaurin suna wajen kona wasu ƙauyukan kasar da sace mata da kuma maza matasa da kona ƙauyuka a shekara ta 2015 ne dai Dominin ongwe din ya mika wuya ga a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda mafi yawan 'yan tawayen ke da sansani to masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio hausa bwh a nan birnin tehran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da gudanar da aikin tonon ramuka a ƙarƙashin masallacin al'aksa mai alfarma rahotanni daga falasinu na cewa yahudawan isra'ilan suna ci gaba da aikin tonon manyan ramuka a ƙarƙashin masallacin na al'aksa da nufin rusa katangar nudba da ke masallacin inda suke nufin yin wani gini na daban domin shafe ɗaya daga cikin manyan alamu na musulunci da ke a wannan masallaci mai alfarma masanin kan harkokin siyasar isra'ila abu diab ya bayyana cewa tun kafin wannan lokacin yahudawan suka fara wannan aiki wanda kungiyoyin fararen hula na duniya game da gwamnatocin kasashe daban-daban da suka hada hadda na turai da sun yi allah wadai da hakan masanin ya ci gaba da cewa yahudawan suna da nufin gina wani wuri ne da zai ba su damar samar da wurin ibadar yahudawa a cikin masallacin amma suna son gina wurin ne ya zama mai hawa uku ta yadda za su rarraba shi zuwa wurin bauta da kuma wurin horar da malaman yahudawa da wuraren karatu da sauransu a nasa bangaren naji bukairat mataimakin babban sakataren cibiyar da ke kula da harkokin musulunci a birnin na kudus ya bayyana cewa yahudawan sun yi amfani da wannan lokacin na corona wajen hana musulmi yin sallah a masallacin na kudus wanda hakan ya ba su damar yin aikin rusa wasu bangarori na masallacin hankali kwance makaman kare sararin samaniya na sojojin kasar syria sun kakkabo wasu makamai masu linzami na haramtacciyar kasar isra'ila da aka harbo su cikin kasar daga bangaren yankin tuddan golan da isra'ilan ta mamaye kamfanin dilancin labaran kasar syria ne ya bayyana haka a yau din nan inda ya ce da misalin karfe goma da minti 42 na daren jiya laraba sojojin isra'ila sun kawo hari kasar syria daga yankunan tuddan na golan da suka harbo wasu makamai makamai masu linzami da ake harbo su daga sama zuwa kasa da kuma wadanda ake harbo su daga kasa zuwa kasa a wani yanki da ke kudancin ƙasar ta Siriya. Kamfanin dalancin labaran ya ci gaba da cewa sai dai kuma dakarun Siriyan sun sami nasarar kakkaɓo waɗannan makamai a yankin kudu maso yammacin lardin Kunetra da ke Siriyan. Gidan talabijin ɗin ƙasar Siriyan da ya nuna wani bangare na kakkaɓo makaman da dakarun Siriyan suka yi. Wasu majoyin sojin Siriyan dai sun ce an sami nasarar kakkaɓo mafi yawa daga cikin waɗannan makamai da aka harbon duk da cewa wasu sun sauka a wasu wajajen waɗanda ba su wata barna ta a zo a gani ba sojojin isra'ila dai suna yawan kawo irin waɗannan hare-hare kan dakarun siriyan da kuma na hezbollah da suke taya su faɗa. duk kuwa da cewa dai hakan bai hana sojojin siriyan ci gaba da samun nasarori akan yan ta'addan da isra'ila da amurka suke goyawa baya a siriyan ba to masu saurare karshen labaran duniyan kenan masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi da karin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To a Najeriya dai a kwanakin baya ne gwamnatin kasar ta sanar da wani sabon shiri da take da shi na faɗa da cutar sannan ta covid-19 ko kuma coronavirus da take yi inda ta sanar da wajibcin sanya takunkumin rufe baki da hanci da ake kira da face mask a kan 'yan kasar matukar dai mutum zai fito cikin bainar jama'a don dakile yaduwar wannan cuta da ta addabi al'ummomin duniya baki daya ta wasu da dama dai sun yi maraba da wannan matakin daidai lokacin da wasu kuma suke sanya su saboda wasu dalilai da suke da su to kowane irin tasiri wannan doka ta sanya max ɗin ko kuma takunkumin za ta yi wajen dakile yaɗuwar cutar me ya kamata gwamnati da kuma al'umma ya kamata su ci gaba da yi a matsayin tasu rawar a wannan bangaren to wannan dai da kuma wasu sa daga cikin batutuwan da za mu tattauna a shirin namu na yau don haka sai ku biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A ranar 26 ga watan Janairun da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan wata doka da ta wajabta wa 'yan kasar sanya takunkumi na baki da hanci a duk inda za su shiga cikin al'umma da kuma ware daurin wata shida kan duk wanda aka kama da karya wannan doka da kuma kin sanya takunkumi din a bainar jama'a shugaban kwamitin da ke yaki da annobar kuma sakataren gwamnati boss mustapha ne ya tabbatar da hakan a abuja ya kuma ce an bidiro da dokan ne la'akari da yadda mutane ya karya ka'idojin takaita yaduwar annobar a daidai lokacin da cutar take ci gaba da yaduwa a kasar don tabbatar da da wannan doka da kuma ganin an aiwatar da ita babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya umarci manyan jami'ansa da su tabbatar da an tursasa wa 'yan kasar sanya takunkumin domin kare su daga kamuwa da wannan cuta ta corona sufeto janar adamu ya bayyana hakan ne a sakon da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar mr frank mba ya aikiwa manema labarai bayan fitar da wannan dokar babban sufeto janar 'yan sandan da in ji shi in ba ya bayar da umarni ga mataimakansa sha bakwai da ke rundunonin 'yan sanda da ke shiyoyi da kwamishinoni na 'yan sanda na jihohi talatin da shida na kuma abuja da su tursasa bin dokar kare kai daga kamuwa da cutar ta covid-19 a cewar wannan sanarwa sannan kuma sanarwa ta ci gaba da cewa 'yan sandan za su tabbatar da bin wannan doka za su kuma yi hakan ne a cikin da'a da mutunta jama'ar da ake so a kare su daga kamuwa da cutar a cewar sanarwar ta 'yan sanda to tun dai bayan fita da wannan doka ra'ayoyin 'yan kasar ya bambanta a daidai lokacin da wasu suke bayyana amincewarsu wasu kuma na bayyana damuwar su kan tsaurin dokar ta tilasta wa sanya wannan takunkumi din da shugaban ya sanya wa hannu a daidai lokacin da wasu kuma suke nuna muhimmancin ci gaba da wayar da kan al'umma da kuma kashe kuɗi ta hanyar da ta dace maimakon sanya ita wannan doka din da suke ganin kamar ana amfani da ta ne wurin cimma wata manufa ta daban kamar yadda wasu kuma suke nuna fargabar su kan cewa wasu jami'ai na kasan musamman jami'an tsaro 'yan sanda da sauransu za su yi amfani da wannan lamari wurin wa mutane da kuma karɓan kuɗi ta yi watakila ma dalilin da sanya kenan a sanarwar da su 'yan sanda suka fitar suka yi ƙoƙarin tabbatar da cewa suna yin haka ne don tabbatar da lafiyan al'umma. wannan dai shine irin yanayin da ake ciki a najeriya din akan wannan batu to kowane tasiri wannan batu na sanya takunkumi din yake da shi ga dakile ita kanta wannan cutar shin hakan ya wadatar ko kuma akwai wani abin da ya kamata gwamnati ta yi a nan gaba bayan wannan batu na sanya takunkumin sannan wani irin rawa su kuma jama'a da su taka wajen ganin cewa sun taimaka a faɗan da gwamnati take yi na dakile wannan cutar to waɗannan dai suna daga cikin abubuwan da za mu tattauna da bakonmu na yau a wannan zaure wato dr tahir lawal rogo wani likita kana ko malami a jami'ar bayero da ke kanon dabo to dokta barka da zuwa filin namu a to dokta kamar yadda muka bayyana a cikin shirin a kwanakin bane dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu kan dokar wajibcin sanya takunkumi a duk lokacin da mutum yake son fitowa bayan jama'a a kasar wannan ya jawo kashe na ce tsakanin al'umma da masu yabo da masu amincewa da masu sanya fargaba da dai sauransu kamar yadda muka bayyana a ga matsayinka na likita wanda kuma yake sanya ido kan wannan lamari din a shin wani irin tasiri kake ganin shi kansa sanya wannan takunkumi din zai yi wajen dakile ita wannan cuta ta covid-19 ganin cewa kasashe da dama sun matsa akan sanya shi kansa wannan takunkumi eh, zai taimaka ya rage ta kamar tun da yawanci mafi akasari ana ta ne a iska to wanda yake da ita ko kuma wanda zai da ita yana tare da wannan matsin yana taimakawa ya rage kaifin yaduwar ta cikin al'umma saboda inda a ce al'umma za ta kalla abin ta yi kuma abin da ya kamata to za a yi samun saukin al'amarin. Doktor wasu kamar yadda na bayyana waɗansu bangare na al'ummar ƙasar dama sun amince da batun sanya wannan takunkumi din. To amma shin kana ganin cewa sanya wannan takunkumin kawai ya wadatar wajen dakile ita kanta wannan cutar ko kuma akwai wani abin da ya kamata a ce an ci gaba da yi musamman daga bangaren gwamnati? Ina eh, ai ba shi ne wadatar ba shi ai dama wani bangare ne na mataki da zai taimaka wajen rage yaduwarta. ai bayan bayan sa sa mark a kaga ai ya kamata ce gwamnati ta ƙara ƙarfi wajen yin binciken a gano cewa ma waɗanda suke da ita din suna da ita saboda kaga laboratory din da ake binciken ita wannan kwayar cuta ya kamata ce an ƙara su a ƙasan yadda muke da su yanzu ba su wadata ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ma wasu zaka ga sun yi cutar ma ba a sani ba wasu sun rasu ba a sani ba sai dai a rika zargin cewa ko kaza ne ko kaza saboda wurin da za a rika gwada wannan cutar ya yi karanci a kasar ana da buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara ƙaimi a kan wannan amma lallai kan kamar yadda su suka wannan ɗin kuma kamar yadda ita da wannan eh, cutar take sa wannan takunkumin zai taimaka wajen rage kaifinta. A ah, to doktor wani batu kuma da shi ma dai yana ci gaba da jan hankula da kuma sanya wato wani bangare kuma da tada hankalin al'ummar kasar ah, shine batun da gwamnatin take yi na barazanar ta sake sanya dokar nan ta kulle kasa din ko kuma abin kira da lockdown a duk faɗin Najeriya din idan har ba a samu raguwar cutar ba kamar da suke bayyana cewa a halin yanzu cutar tana ci gaba da yaduwa a kusan kullum ana faɗin wanzu adadi na mutanen da suke kamuwa da wannan cuta din a ganin cewa ga nau'i na biyu na cutar ya sake shigowa wanda ke ganin kuma kamar ya shigo cikin najeriya din to gwamnati tana ganin cewa ta sake dawo da wannan batu na kulle ga a duk ƙasa din a ya kake ganin tasirin shi wannan mataki na kulle jama'a din wajen dakile ita kanta wannan cuta ta coronavirus eh kamar dai tun da yawanci ya kasance yanayi ne na ƙasa da al'umma mu gaba ɗaya matsalar shi ne ita al'umma ta yi ƙasa hawaya ne saboda lokacin da ake wancan lockdown din al'umma tana zaune a gida ba abinci babu kuma in ka shiga unguwanni za ka tare da al'umma din nan duk sun yi gungun suna ta harkokinsu na yau da kullum kawai titi ne ba za a fito ba to kaga in a cikin su na suka wannan gungun gungun din akwai wanda yake dauke da ita zai su yada ta saboda a lokacin da aka yi wancan lockdown da ga sun yi gungun din kuma duk babu takunkumi a tare da su wasu ma daga sun zauna suna karta wasu sun zauna suna cira to kaga taruwa ce ta jama'a kuma dama taruwa ce ba a so a yi saboda kaga babban aikin da gwamnatin tare ya kamata ta yi shine ta ke kokarin wayar da kan al'umma ba wai wannan wani abu ne da gwamnatin tarayya ta sa saboda kawai jin daɗi ba a saboda ta kare su al'ummar su kare kansu to in al'umma suka fahimci cewa kare kansu suke yi ba wai an tilasta musu bane to sai ta fi tasiri amma dan an ce an sake yin lockdown za a sake shiga wani taskon ne da ba a zato wanda yake zai kuma iya ƙara hassala su al'umma din tun da wancan lokacin ma ga takura al'ummar ce ta sa dole a ƙarshe a ga bayan da za a yi da sauransu aka ce a saki mutane su fara saboda babu abinci al'ummar ƙasa suna cikin wani yanayi na rashin wadataccen abinci da kuma kuɗaɗen harkokin yau da kullum kaga wani dole sai ya fita ya nema to wannan in ya sa ka ce ka kulle shi tsawon kwanaki to ba ba abin da zai haifa illa hasala wannan hasara kuma za ta iya jefa kasar cikin wani yanayin ba a a to dokta daga karshe ita dai gwamnati ta yi nata rawa din kamar take bayyanawa da gurin batun sanya wannan takunkumi na wajabta sanya takunkumi din nan da kuma batun waye da kan al'umma da wanda kai bayani da kuma wannan batu ma na lockdown da aka yi a kwanakin bayan yanzu kuma take barazanar cewa za ta sake yi da ma dai wasu matakai wanda take cewa ta dauka wanda ta wani wurin ana iya cewa an ga amfanin su wasu gurin kuma mutane sa dan sanya shakku da dai sauransu akai to idan muka bar gun bangaren gwamnati muka dawo kan su kansu al'umma al'umma wace irin rawa kake ganin su su mutane din za su taka wajen dakile yaduwar wannan cuta ai rawa farko da mutum zai taka shi ne in bai da dauke da cutar nan to duk inda zai fita ya kokari akalla mafi karancin abin da zai shi ne ya sa takunkumin ba wanda yake dauke da ita kuma ya taimaka ya kai kansa ko wanda yake tunanin yayi wata hudda da wanda ake aka tabbatar da cewa yana tare da ita to maza maza ya kai kansa wurin da ake bincike in an bincike baya da ita shi kenan in kuma aka bincike yana da ita sai ya killace kansa na lokacin da ake tunanin har tsawon lokacin da za a tabbatar da cewa shi ma ba shi da ita kuma ya ci gaba da sa takunkumi shi kenan shi ne babban rawar da su al'umma za su taka a kan wannan al'amarin da ke da ya tunkare mu. dr tahir lawan rogo wani likita kana kuma malami a jami'ar bayero da ke kano dabo a hirarmu da shi to alade ya kiyaye kuma ya kama na karshen wannan annoba a duk faɗin duniya da masu da aka maka karshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga dr tahir rogo din da ya amsa mana tambayoyinmu masu saurare sai wani jigon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu sauraron rediyo Hausa ta barkan kudawar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko bismillah. Salam alaikum gidan Radio Iran Hajiya Sham ce daga nan Agar Nijar kuma muna jin daɗin shirin ku ɗari bisa ɗari kuma za ni magana bisa haraka zaben gana mu na Nijar ƙasa gata mu. Addu'a muke yi Ubangiji Allah ya sa zaben gada aka fara a ida shi lahiya kuma Ubangiji Allah muke roƙo ba mai rabo sa a ga Nijar ta mu a yi ƙoƙari mu samu a mana abin da yake wanda za mu jin daɗi duk wanda Allah ba a dangana da shi a sa hannu biyu a karɓa kuma Allah ba mu maga magabata na gari gidan radio iran ina godiya fatima alhaji daga birnin agadis arekwar assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ne na kwasan talaba george patescu ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa honorable alhaji mai malabuni gwamnan jihar yobe a bisa jawabin da ya yi wannan ya kwantar da hankalin dukkanin ɗan jam'iyyar apc da ke fadin najeriya dalili ko shine magana maganar na cewa jonathan an kiraye shi ya zo takara na 2023 ba gaskiya a ciki kuma wannan maganar mai girma gwamna shugaban jam'iyyar apc na ƙasa na riko wani abu ne mai kyau ya ba mu ƙarfin gwiwar cewa za mu tsaya mu jajirce a jam'iyyar mu daga naku hassan talba george fataskun daga arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na usaini labra daga nan tsakiyar birnin yawai a jamhuriyar nijar eh, ina son ba da na ne akan zaɓe da za a a tahiya Nijar zagaye na biyu tsakanin Muhammad Usman da Muhammad Bazum. Muna fata Allah ya tabbatar mana alheri kuma ya zaba mana abin da ya fi alheri. Ina kira ga 'yan ƙasa ta 'yan Nijar su san abin da yake gaba gare mu kuma su san inda mun ka hito su san inda za mu tafiya. Mu dai Nijar su gaba gare mu kuma zaman lahiya an kaci ya yi zama ɗan sarki. Allah ya tabbatar mana da alheri. Sunana Usaini labaran daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan Rafi da fatan kuna lafiya. Kuna magana da Mamman Sani Bigman. To to ni zan tsokaci ne kan al'amarin siyasar mu ta Nijar mu kenan dai mun lura da 'yan siyasar mu ba ruwansu da cancanta neman cancanta ko su dinga yin abin da dan talakawa sai ka goya musu ba a su kawai aljihunsu suka sani da akawun ɗinsu kawai ya cika da kuɗi sai ni umar ya ba mu mamaki sosai sosai wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo boh ta iran mai magana na ku abdullahi daga nan ga kasar gambi to al'umma al'ummar Nijar talakawan mu da masu kuɗin kuɗinmu baki ɗaya 'yan uwa yau al'amari yana wajen ku shugabannin ku wa'ansu sun yi yadda ba ku so ba wa'ansu kuma sun yi yadda kuka so to jama'a yanzu yuka da nama tana hannunku ba wani wanda zai tilasta mu wani kowa ya abin da ra'ayin shi ya dace shi babu cursasawa a dai zaɓi kyakkyawa Allah ya tabbatar da alheri Allah ya ba mai rabo sa assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Kudancin Tehran sunana Kadura Digagaran Fulani shugaban kungiyar muka zo Zoreshin jihar Bauchi. Hakika halaka mutane dubu uku da yan bindiga suka yi cikin shekaru goma da suka gabata a yayin da suka raba miliyan uku da gidajensu gaskiya wannan abun dubawa ne matuka muna addu'ar Allah Ubangiji ya jikan waɗannan bayan Allah da suka rasa rayukansu kuma muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da jami'an tsaro ya kamata su tashi daga dogon bashin da suke yi domin ganin sun kawo ƙarshen wayannan jan ta'adda da suke halaka mutane waɗanda ba su je ba su gani ba. A ƙarshe nake addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki ɗaya. Na gode sashin jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga kaɗan Fulani Wurji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu Mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar, muryar Jamhuriyar Musulunci ta Tehran. Muna isar da sahihiyar barkanmu da kuma tunawa da rana da aka haifi sai biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugaban matan duniya da na lahira gaba dai. Fatan mu dai Ubangiji Allah ta'ala ya samu koyi da halaye irin na sayyada faɗi ma salamun lahi alaiha musamman ma dai matanmu na musulmi diya mata a wannan zamani gaskiya kalubale zuwa gare ku zuwa gare mu na ganin cewa mun yi koyi da halaye irin da sayyada fadima salamullahi alaiha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana musa hamma daga mai jamhuriyar tashiyar abu ta lafiya to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa dawowa da ku a kasance lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya. Daga nan zauren amsa tambayoyin tarbiyya a nan sashen Hausa na VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da tarbiyyar 'ya'ya mata a musulunci a kokarin da muka yi don amsa tambayar haɗin gwiwa na malama Asma'u da kuma malama laraba matan aminu a birnin kano na tarayyar najeriya sai lokaci ya yi mana halinsa da yardan allah za mu tashi daga inda muka tsaya dangane da tarbiyyar iyali gaba daya mata ko maza allah ta'ala ya ɗora wa muminai nauyin kubutar da kansu da kuma iyalansu daga wutan jahannama kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma inda allah ta'ala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku kubutar da kawukanku da na iyalanku daga wuta wacce makamashi kisoshinta su ne mutane da duwatsu a cikin suratu tahrim aya ta shida daga wannan ayar za mu fahimci cewa Allah ta'ala da kansa ne ya ɗora wa muminai aikin kubutar da kansu da kuma iyalansu daga wutan jahannama wacce makamashinta su ne duwatsu da kuma mutane mun san cewa mataki na farko shine ilmantar da iyali ilmin sanin Allah da manzonsa da kuma ranar lahira wanda su ne ake nufi a mataki na farko na kubutar da kai da kuma iyali daga shiga wutan jahannama duk da cewa Allah ta'ala ya ambaci muminai maza a wannan ayar amma dai yana nufin iyaye maza da mata ne kamar dai yadda wata ka'ida ta ilmin lugan alkur'ani take cewa idan lamirin jam'i na maza ya zo to yana nufin maza da mata ne don haka iyaye su ne za su ɗauki nauyin tarbiyyar 'ya'yansu maza da mata har ila yau idan mun dubi farkon ayar tana cewa ku kubutar da kawo kanku wanda yake nufin cewa idan iyaye ba su kama hanyar kubutar da kawo kansu daga wuta ba to kuwa ba za su iya kubutar da iyalansu daga wuta ba har ila yau wannan yana nufin cewa iyaye muminai su zama misali ga 'ya'yansu kafin su kira su kan hanyar kubutar da kansu daga wuta kowa ya san cewa ba wanda ya isa ya kira wani zuwa ga aikin alheri wanda shi baya yi daga akwai ayin alkur'ani da dama da kuma hadisai wanda suka yi magana kan haka daga ciki akwai inda Allah yake cewa shin kuna umarni mutane da alheri kuma ku manta da kanku alhali kuwa kuna karatun littafi shin ba za ku hankalta ba cikin suratul bakara aya ta 44 wannan ayar da wasu da dama a cikin alkur'ani mai girma suna aibata wanda suke umarni da ayyuka mai kyau ko alheri amma su ba sa aikatawa inda da ƙarshe ya yi kira ga wanda suke da irin wannan halaye a matsayin marasa hankali don haka idan iyaye suna son 'ya'yansu su aikata ayyuka na kairi wanda za su kubutar da kansu daga wutan jahannama to dole ne su da kansu su luzumci wa'annan ayyukan sai dai ganin cewa ayyuka alkhairi suna da yawa ba za mu iya cewa iyaye sai sun aikata dukkanin ayyukan alheri kafin su faɗawa iyalansu ko kuma 'ya'yansu ba ko kuma sauran muminai ba tunda wasu ayyukan alheri suna da sharuɗa idan iyaye ba su ci wa'annan sharuɗa ba to ba yadda aikin zai zama wajibi a kansu kamar dai misali aikin hajji ba zai zama wajibi a kan wani ba sai in har yana da hali da lafiyar jiki da kuma tsaron hanya don haka idan iyaye ba su cika wannan sharuɗa ba ba zai hana su su umarci 'ya'yansu ko iyalansu su aikata wannan aikin idan su sun cika wannan sharuɗan ko kuma mu ɗauki wani misali idan iyaye ba sa da arzikin da za su ba da shi sadaka ko zakka wannan ba zai hana su su umarci iyalansu ko kuma 'ya'yansu su ba da zakka ko sadaka ba idan suna da halin yin hakan amma manya-manyan ayyuka wa'anda suka hada da sallah da azumi da barin karya da giba da girman kai da sauransu dole ne iyaye wa'anda suke buƙatar kubutar da iyalansu su tabbatar da cewa a aikace sun duzumci wannan ayyuka a daidai lokacin da suke umurtan 'ya'yansu maza da mata ko iyalansu su aikata su har ila yau akwai hadisi hadisai da dama wa'anda suka yi magana dangane da wannan daga ciki akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa kowannen ku mai kiwo ne kuma ku abin tambaya ne dangane da abin da aka bashi kiwo a kansa har zuwa ƙarshen hadisin kamar yadda buhari ya kawo shi don haka iyaye su ne tubalin farko na gina iyali wanda za su zama kubutattu daga wutan jahannama a ranar lahira sai dai wannan baya nufin dole ne iyaye su zama malaman addini amma dole ne su san abubuwan da suka zama wajibi a kansu su sani na addini na farko a karan kansu abin da ya shafi aƙidar ta sanin allah da manzonsa matansa da iyalan gidansa masu tsarki da sallah da azumi da zakka da sauransu idan suna harkar kasuwanci to dole ne su san hukunce hukuncin Allah dangane da shi duk wani aiki da suke yi to dole ne su san hukuncin Allah a cikinsa idan ɗaya daga cikin 'ya'yansu ko ɗaya daga cikin muminai bai san wani abin da ya zama wajibi a kansa ba to dole ne su nemi malamai don su sanar da su ilmi abin da ya kamata su sani masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda shi ma ni zan gabatar Kisoshin rayuwa Bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard standard atlas shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yadda amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya zama khalifa bayan da yan tawaye suka kashe khalifa na uku wato usman bin affan idan kuna tare da mu mun bayyana cewa mutanen kasar masar wanda suka sha wahala a hannun gwamnan da khalifa na uku ya dora musu wato abdullahi ibn Abisar sun zo madina suka matsa wa khalifan sai ya tube shi ya nada musu wanda suke so wanda kuma shine muhammad dan abubakar amma akan hanyar su ta komawa sai suka kama wata wasiƙa wanda yake ɗauke da hatimin halifa a hannun bawansa haye a kan raƙuminsa saɓanin abinda yake cikin umarnin da ya basu da haka kuma suka koma madina suka tada bori wanda ya kai ga kashe halifa ganin yadda al'amari ya tabarbare har ya kai ga kisan halifa na uku wato Uthman bin Affan Imam Ali salam ya shiga gidansa ya kulle ya hana kowa shiga amma 'yan tawaye da kuma sauran manya-manyan sahabbai da suka rage a lokacin sun san cewa ba wanda ya cancanci ya hau kan kujerar halifanci in banda imam ali alaihissalam hatta wanda suka rage cikin wanda halifa na biyu ya sanya a cikin kwamiti ko kuma shura na masu zaben halifa ba su isa su yi takara da shi a irin wannan halin ba kamar dai irin su zubair da talha sun kasa neman wannan mukamin bayan kisan halifa na uku don haka sun matsawa imam ali alaihissalam don ya karbi wannan matsayin amma ya dage kan cewa su zaɓi wanda suka ga dama shi zai zama mai basu shawara amma suka dage sai shi wannan halin ya ci gaba har zuwa kwanaki biyar kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana bayan kwanaki biyar sai ya ga cewa ba makawa da abin da ake neman shi da shi don haka sai ya kafa musu sharaɗi na karɓan wannan matsayin inda a cikin masallaci ya ce masu zan jagorance ku da littafin Allah ta'ala da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ra'ayi na wanda Allah ya sanar da ni bayan sun amince da wannan sharaɗin sai suka yi masa bai'a a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan sahabban da suke Madina a lokacin sun yi masa bai'a sai wasu yan kaɗan wanda ba su fi adadin yatsu ba daga cikin su dai akwai Abdullahi ibn Umar da Sa'ad bin Abi Waqqas da wasu yan kaɗan bayan an masa bai'a Imam Ali alaihi salam ya bada umarnin sauke dukkan gwamnoni wanda khalifa na uku ya dora wanda kuma dan uwansa ne kuma danginsa ya tura mu Muhammad dan Abubakar zuwa Masar kamar yadda mutane Masar suke so amma Muawiya da Abi Sufyan gwamnan Sham wanda shi ma ya kasance Bani Umayya ne dangin Usman wato halifa na uku ya ki sauka kafin haka mun bayyana cewa Muawiya shine gwamnan Sham tun bayan fatahinta a lokacin halifa na biyu har zuwa mutuwarsa a shekara ta 60 bayan hijira sai da ya ɗau shekaru arba'in cur yana iko da ƙasar sham mutanen sham ba su san wani shugaba ba bayan shigar musulunci in banda muawiya da abi sufiyan imam ali alayhi ya tabbatar da adalci a cikin rabon dukiyar al'umma a lokacin inda ya kaucewa tsarin nuna bambanci wanda khalifofin da suka gabace shi suka yi a rabon dukiya ya raba mutane arzikin da ya samu a baitul mali gaba daya a lokacin ya bawa manya-manyan sahabbai muhajirun da kuma ansar kamar su talha da zubair daidai da abinda ya ba wa bayansu daga nan suka fahimci cewa an shiga sabuwar marhala a khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka Dalha da zubail suka buƙaci ya sanya su a matsayin gwamnoni a Kufa da Basra amma ya ki daga nan sai suka nemi izininsa akan cewa za su je umra sai ya yi musu izini amma ya ce masu ya san cewa suna nufin sharri ne da shi bayan sun isa makka sun hadu da umul na aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka ingiza mutanen makka suka yi wa aliyu da abi talib alaihi salam bore da kuma ta waye. A kan cewa wai shi ya kashe halifa na uku daga makka suka kwashi mutane suka tafi da su har zuwa garin basra na kudancin ƙasar iraki a kan hanya suka je wani wuri wanda ake kira hawab inda karnuka na wurin suka yi haushi ga umul na aisha daga nan sai ta tuna da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba faɗa mata da kuma sauran matansa inda yake cewa wace ce daga cikin ku karnukan hau'aba za su yi wa haushi sai ya dube ta yana cewa ina miki kashedi kada ki kasance ita ya humaira a nan sai ta yi tambaya ina ne nan sai aka ce mata hau ab. sai ta ce Ku da ni kumai da ni amma daga baya abdullahi dan zubair ya kawo shaidu wanda suka yi rantsuwa kan cewa nan ba hau hau'aba ba ne da haka kuma suka yaudare ta suka wuce da ita har zuwa basara masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 hira ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar 22 ga watan Bahman ta shekara ta 1357 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ranar 11 ga watan Fabrairun shekara ta 1979 miladiya ita ce ranar da al'ummar Iran ta samu gagarumar nasarar kaiwa ga juyin juya hali karkashin jagorancin marigayi Imam Ayatullahi Ruhullah Al-Musawi al yaddan Allah ya tabbata gare shi tabbas rana ce da al'ummar Iran ta kawo ƙarshen mulkin gidan sarauta sarautar fahalabi da ya shafi tsawon shekaru masu yawa yana shimfiɗa mulkin kama karya a Iran kamar yadda rana ce da ta kawo ƙarshen mulkin gwamnatin zalunci da babakere ta sarki Riza sha fahalabi. da ya shafi tsawon shekaru 38 yana gudanar da mulkin kama karya kan al'ummar iran hakika kafin samun duwata, nasarar canji da sauyi a harkokin rayuwar al'umma suna dauke da wahalhalu da tsanani tare da sadaukarwa musamman na rai da na dukiyoyi sakamakon haka a lokacin gudanar da gwagwarmaya da fafutukar neman kawo ƙarshen zaluncin gidan sarautar fahalabi an samu mutuwar dubban mutane tare da jikatan wasu dubban ɗaruruwa a iran kuma daga daga cikin waɗanda suka yi gagarumin tasiri har wannan yunkurin sauyi na imamu Khomeini yaddan Allah ya tabbata a gare shi ya kai ga samun nasara akwai iyaye mata sakamakon haka a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo ire-iren dalilan da suka zaburar da mata kan tallafawa gwagwarmayar neman sauyi da har juyin juhalin musulunci ya kai ga samun nasara a ƙasar Iran da kuma irin gagarumin sauyin da junjuya halin na musulunci ya haifar a fagen rayuwar mata tare da inganta musu rayuwa gami da dora su akan tafarkin Allah maɗaukaki bayan da so kasance cikin ƙangin zarafi da musgunawa a zamanin mulkin kama karya ta sarki shafa halabi rayuwar kamun kai da nisantar muggan ayyuka da suke rusa tarbiyyar dan adam su ne manyan bambancin da suke tsakanin tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da tsohuwar gwamnatin kama karya ta sarki sha a kasar iran saboda asalin manufar gwamnatin sarki shafa halabi ita ce yaƙi da koyarwan addinin musulunci da kuma yaƙi da rayuwa akan tafarkin Allah maɗaukaki saɓanin manufar tsarin jamhuriyar musulunci da juyin juya halin musulunci ya zo da shi wacce babbar manufarsa ita ce watsa koyarwan addinin musulunci a tsakanin al'umma a ƙarƙashin koyarwar annabin rahama manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tabbas gwamnatin kama kama karya ta sarki shafa halabi tana amfani da dukkanin karfin ikonta wajen ganin ta gurɓata rayuwar al'ummar iran ta hanyar watsa muggan ayyuka da suke rusa tarbiyya da ɗabi'ar kamun kai irin ta ɗan adamtaka misalin buɗe gidajen sayar da kayayyakin shaye-shaye masu sanya maye gidajen karuwai gidajen caca tare da samar da dokoki da suke kare manufofin waɗannan wurare na baɗala a lokacin mulkin muhammad rida sha pahlavi ya ɗauki matakan yaƙi da addini addinin musulunci da ƙoƙarin watsa muggan laifuka da alfasha a tsakanin al'umma a wannan bangare ya ɗauki matakin buɗe zaman taron gabatar da nau'in barasar ƙasar faransa na camfani a ƙasar iran a fadar sarautarsa kuma a cikin watan ramadan mai alfarma kamar yadda sarki sha ya ɗauki matakin rusa addinin musulunci ta hanyar cakuɗa shi da gurɓatacciyar aƙidar baha'iya tare da ƙarfafa wannan aƙidar a cewar surukar sarki muhammad rida sha halabi tana yakin sarkin ne saboda ɗaukaka gurbatacciyar aƙidar baha'iyya a cikin ƙasar iran tare da ƙarfafa aƙidar domin mai gurbin addinin musulunci a gefe guda kuma bayan matakin da sarki sha ya ɗauka na ƙarfafa harkar karuwanci a ƙasar iran ya kuma bullo da mummunan shirin sa na neman takaita harkokin addini musamman gudanar da zaman tarukan ranakun ashura domin juyayin shahadar imam husaini alaihi salam jikan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma ɗaya daga cikin shugabannin samarin gidan aljanna a wata sanarwa da aka fitar a shekara ta 1311 hijira shamsiya tana ɗauke da cewa a wannan shekarar sarki sha ya rage kwanakin hutu na kwanaki goma farkon watan muharram kuma an hana gudanar da nau'in ayyukan juyayin ashura da aka saba gudanarwa kamar yadda a shekara ta 1316 hijira shamsiya ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar iran a zamanin sarki sha ta fitar da sanarwar cewa gwamnati ta hana duk wani zaman makoki da gudanar da wasan kwaikwayo kan abin da ya faru na masifar ashura a iran manufar hana wannan al'ada ta wasan kwaikwayo ita ce ana jama'a fitowa kan manyan hanyoyi suna gwada alhini da juyayinsu kan juyayin ashura a wani bikin nuna al'adu da aka gudanar a garin shiraz ƙarƙashin jagorancin fara fahlabi tsohuwar matar sarki muhammad rida fahlabi kuma tsohuwar sarauniyar iran akan babban hanyar firdausi da ke garin shiraz an gwada shirin koyar da jima'i tsakanin maza da mata aikace a fili kuma a cikin watan ramalana mai alfarma a shekara ta shida, hijira shamsiya kuma a gaban taron jama'a babu kunya ko tsoron allah a bayan gwada ya fim ɗin batsar fara fahalabi ta gabatar da jawabi da a ciki take bayyana cewa wannan yana nuna ɗaukakar fasahar iran ce kuma wannan al'ada tana gwada wayewar iran ce ga baƙi 'yan kasashen waje kuma an tsara tare da aiwatar da shi cikin nasara ba da nufin nuna lalata ko al'amuran batsa ba a cewarta a shekara ta 1355 hijira shamsiya uwar gidan sarki sha ta aike da saƙon wasiƙa ga shugaban hukumar jami'an tsaron farin kaya da tsaron kasar iran sabak kan ɗaukan matakin hana mata shiga jami'a domin karatu sanye da hijabi da a cikin amsar wasikar shugaban hukumar jami'an tsaron farin kaya ke izgili ga mata masu sanya hijabi da cewa waɗannan 'yan mata masu sanya hijabi kamar hankaku ne da makamantansu za mu yi iyaka ƙoƙarinmu na ganin mun hana su shiga jami'a da hijabi ko tursasa musu domin cire hijabi a ire-iren waɗannan salon zalunci da hawan kawara wa addinin musulunci mata da dama a iran sun shiga sahun yaƙi da bakar siyasar sarki muhammad ridafa halabi tare da sadaukar da jininsu domin ganin an kai ga samun yanci a fagen rayuwa ta hanyar koyarwar addinin musulunci a wani sakon jawabi da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya aike ga zaman taron kara wa juna sani na mata da suka sadaukar da rayuwarsu wajen gwagwarmayar kawo canji da gyara a kasar iran da aka gudanar a birnin tehran a ranar biyar ga watan maris na shekara ta 2012 ya jinjina wa irin waɗannan mata yana mai bayyana cewa a yau kun taru a nan ne don girmama dubban mata shahidai waɗanda suka ta taka gagarumar rawa da ta dace wajen sauya tafarkin tarihin musulunci da kuma kasar iran sannan kuma suka koma wajen allah maɗaukaki cikin girma da ɗaukaka babu shakka sun kasance dakaru waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu masu tsarki a tafarkin musulunci ba su kasance 'yan kallo ba sun shiga cikin fagen aiki da kuma taka gagarumar rawa wajen gina sabuwar ƙasar iran sun kasance mataye masu girma da suka gabatar wa ƙasashen yammaci da sabuwar ma'anar kalmar mace mace dai a mahangar ƙasashen gabashi tana matsayin wata halitta ce da aka ajiye ta a gefe guda wacce ba ta da wata rawa da za ta taka wajen gina tarihi a yammaci kuwa tana matsayin wata halitta ce wacce jinsinta yake sama da matsayinta na 'yar adam sannan kuma tana matsayin wani kayan aiki ne na biyan sha'awar namiji kuma haja ga 'yan jari hujja jaruman matan wannan juyi da kuma kallafaffen yaƙi sun gabatar wa duniya cewa akwai wata abar koyi ta daban ga mata wadda ta saba wa mahangar gabashi da yammaci kan mace mata musulmi na iran sun buɗe wa matan duniya wani sabon shafi na tarihi sannan kuma sun gabatar musu da cewa mace tana iya zama a fage alhali kuma tana mai kiyaye mutuncinta da hijabinta da kuma ɗaukakar da take da ita za ta iya kiyaye nauyin gudanar da tsarin iyali cikin tsarki da kyawawan halaye a daidai lokacin da ake cikin fage na siyasa da zamantakewa sannan kuma a sami nasarori masu tarin yawa waɗannan mata sun iya haɗa irin tausayi da rahama ta mace tare da ruhi na jihadi da shahada da gwagwarmaya sannan kuma sun iya samun nasara a fagage irin na maza cikin jarumtaka da tsarkin zuciya da kuma sadaukarwa a cikin juyin juya halin musulunci da kuma kallafaffen yaƙi an samu wasu mata da suka shigo cikin fage sannan suka bayyana wa duniya ma'anar mace da kasantuwarta a fagagen ci gaba da tsarkake zuciya da fagagen kiyaye gida da iyali cikin ingantacciyar hanya hakanan kuma a fagen zamantakewa da jihadin umarni da kyawawan ayyuka da hani da munana da kuma jihadi na zamantakewa sannan kuma suka kawo ƙarshen gagarumar tsaka mai wuya da ake ciki a waɗannan fagage a hali. halin yanzu albarkacin jinin waɗannan mataye a wannan zamani namu an samu bayyanar sabon tsayin daka wadda kuma ya fara yin tasiri a duniyar musulmi sannan kuma a nan gaba ko ba daɗe ko ba jima zai taka gagarumar rawa wajen gabatar da makoma da kuma matsayin mata a duniya babu shakka ko tantama tabbas sabon tsarin faɗa da mace ba zai kai ga nasara ba sannan kuma dubban matanmu masu aƙidar karbala ba wai kawai sun samu dama damar ruguza mummunar tafarkin zalunci a zahiri ba ne face ma dai sun wa zalunci na zamani zani a kasuwa da kuma tabbatar da cewa matsayin da ubangiji ya baiwa mace shine mafi girman haƙƙin mace wanda a irin wannan duniya da ake kiranta na zamani ba a girmama shi ba to a yau dai lokaci ne na girmama hakan jagoran juyin hali na musulunci ya kara da cewa ina taya iyalan waɗannan shahidai masu girman matsayi murna sannan kuma ina fatan albarkacin jinin waɗannan mataye masu girma da ɗaukaka kuma mujahidai kafafen watsa labarai da masu shirya fina-finai da sauransu za su sami damar isar da wannan jihadi mai girma da matan iran musulmi suka yi ga duniya wacce take buƙatar sanin irin waɗannan abubuwa mata musulmi na iran za su zamanto malamai na biyu ga matan duniya bayan malaman farko waɗanda su ne matan mujahidai na farkon musulunci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga muhammad albauci dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana hukuncin da babban kotun duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan amurka a matsayin wata nasara ga al'ummar kasar iran yana mai bayyana hakan a matsayin alamar da ke nuni da nasara da karfin al'ummar iran din a kan amurka masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na wannan zangon sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su ali yanzu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you. Mm-hmm.